الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ne yake karɓar rayuka a lokacin da ajalinta ya cika, kuma shi ne yake karɓar rayukan da ajalinsu bai cika ba a yayin barci, sai ya riƙe waɗanda ya yanke musu hukuncin mutuwa, ya saki waɗanda bai yanke musu hukuncin mutuwar ba zuwa wani wa'adi da shi ne ya san shi. tabbas a cikin wannan karɓar rai da sakinta da kashewa da rayawa akwai dalilai ga mutanen da suke tunanin cewa wanda yake aikata haka mai iko ne akan ya tashi mutane bayan sun mutu don yi musu hisabi da ba da sakamako.